kuma yau ɗaya haka ne ko ko talatin yau talatin da ɗaya talatin daidai ga watan mayu dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a jihar Legas da ke kudu maso yammacin najeriya muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka faro wanda wannan shine darasinmu na uku أتن سورة لقمان عليه السلام يو إن شاء الله ذا متاشي آية أكوكو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك alladhina yuqimuna as-salata sune wa'anda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun sune wa'anda suke da tabbas da yaqini game da abin da ya shafi zuwan lahira kun ga nan ya hada ibada iri biyu iqamatu sala ko iqamu sala da kuma ita'u zakka ba don komai ba sai don ya wayannan abubuwan guda biyu su wakilci kowane nau'i na ibada akwai ibada da idan kai amfaninta kaɗai, kai ne za ka amfana da ita ko iyalinka ba za su amfana da ita ba amfani na zahiri kun san kowace ibada in ka ɗauke ta tana da abin da ake kira benefit abin da ake kira manafi akwai spiritual benefit akwai moral benefit akwai social benefit akwai economic benefit ko economical benefit ah, to idan ka ɗauki amfanin sallah za ta gyara baka zuciya za ta kusanta ka zuwa ga ubangiji za ta hana ka aikata munanan ayyuka amma iyalanka za su amfana da ita ko su ba za su amfana ba sai dai spiritually za su amfana da ita kasancewar mahaifinsu ko mijinsu mutum ne na kirki amma shi kenan iyakarta kai ne kai ne akbar wanda zai mafi girma wanda zai amfana da sallah to saboda haka wannan ita ake kira intransive worship ibadar da take tasirinta a kanka kawai yake istighfari ma haka yanzu in kai istighfari waye zai amfana da istighfarin ka kai ne zaka amfana in kai hailala in kai salatin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in kai kabbara da sauransu to amma akwai ibadar da ita kuma in ka yi ta bayan ka amfana da ita sannan akwai wani physical benefit wani amfani na zahiri wanda wani zai iya samu misali sadaka shin idan kai sadaka kana da lada ko ba ka da lada na'am tambaya nake kana da lada to wanda ka ba sadaka shi kuma fa shi kuma zai fa'idanta da wannan material abin da ka ba shi ko don haka akwai material benefit amfani na abin da ka bayar sadaka in ka ɗauke ƙaya daga kan hanya za ka amfana ko ba za ka amfana ba sannan kuma waɗanda ka ɗauke wa ƙayar su kuma za su amfana ko ba su amfana ba to a nan da haka ibadu guda biyu ne akwai transitive akwai intransitive akwai wacce take tasirinta yana tafiya kan wani akwai wanda kuma tasirinsa iyakarka kenan to Allah yana son su shi yasa a cikin abubuwan da ya wajabta mana na rukunan musulunci akwai shahadatu Allah ilaha illallah wanda kai kadai za ta amfana wa anna muhammadar rasulullah akwai iqamus sala kai kadai za ta amfana akwai siyamu ramadan kai kadai zai amfana amma akwai ita'uz zaka da hajj baitillah <coughs> ita'uz zaka ba da zakka zai amfane ka <coughs> kuma zai amfani wanda ka bawa an gane hajj ma kuma zai amfane ka ta hanyar ka je ka sauke farali ko ka je nemo aljanna idan ka taɓa yin na farko sannan kuma ko ba komai a hajji za ka yi hadaya kaga in ka tashi in hadaya yankan da za ka yi ai ba kai za ka tasa naman ka ci ba ko domin Allah ya ce fa'iza wajabat junubuha fa'iza wajabat junubuha Kulu. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير شعائر الله من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب تو الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير خير raƙuma mun sanya muku su ne su zama wata alama ta girmama Allah da mutunta shi da isar da saƙonsa da sadar da umarninsa don haka idan kun je aikin haji kun yi hajji in kuna da hali ku yanka raƙumi ku soke raƙumi Allah subhanahu ta'ala yake cewa Allah subhanahu ta'ala yake cewa ja'alna min sha'irillahi lakum fiha khair fadkur ismallahi alaiha sawaffa lokacin da aka jera raƙuman za a soke su sai ku ambaci sunan Allah sanda za ku soke sun fa idza wajabat junubuha in aka soki raƙumin ya faɗi fakulu minha to ku ci naman raƙumin domin ku ji daɗi ku ƙara lafiya wa tu'imul alqani'a wal mu'tar sannan idan mutum ya zo nema shine al ya ce da Allah ku taimaka min allazi wahidin a taimaka min to ku bashi ya ci ba ya amfana ba kenan alqani'a kuma wanda yake ya koma gida ya zauna ya wadatu ba sai ya zo ya roƙa ba to shi ma a ce a yanka a ce a kai wa wani shi ma yana bukata Allah ce ka zalika sakharna halakum saboda haka ne muka hore muku aiku litukabbir la'allakum tashkurun a can kuma Allah subhanahu wa ce wa tu'imul ba'isal faqih hasbu ku ciyar da wanda yake talaka wanda yake cikin talauci wato alba'is wanda yake cikin damuwa to dan haka Allah sai ce allazina yuqimuna salata wa min wa yu'tuna zakata suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka domin a gwada maka cewa in dai kana so ka zama mumini mara bauci to hatta a nafiloli ma sai ka haɗa tsakanin ibadar da zaka amfana da wacce wani zai amfana kar ki zo ki zama mutuniyar kirki amma marowaciya tunda akan samu mumini marowaci kamar yadda ya tabbata a cikin musnadil imami ahmad da sinadin da Shekhul albani allah ya ji kansa da rahama fi ma a azun wallahu a'lam ya inganta shi <coughs> <coughs> an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi aka ce ayakunu al-mu'minu jabanan akan samu mu'mini matsoraci kala na'am eh akan samu mu'mini matsoraci ayakunu al-mu'minu bakhilan akan samu mu'mini marwaci yace na'am akan iya samun mu'mini marwaci ayakunu al-mu'minu kazzaban akan samu mu'mini makaryaci yace la ba za mu'mini makaryaci to don haka imaninka ba zai cika ba in kana da rowa shi ma wasu malaman suka ce idan ibadu biyu suka haɗu kuma dole ɗaya za ka yi a lokacin ba zai yi ka haɗa su ba kuma matsayinsu a wajen Allah ɗaya ne ba wai ɗaya wajibi ɗaya mustahabbi ba ce to ka zaɓi wacce in ka yi wani zai amfana shi yasa lokacin da arna suka shigo garin musulmai a lokacin tatar lokacin yakin tatar lokacin da arnan tatar su ko suka shigo cikin musulmai daga mongolia suka zo suka yaɗa banna suka dinga kakkashe mutane a samu mata da cikinta a farke mata cikin a ɗauko ɗan a wulla ta a cikin ruwa a ƙona littafin musulunci shekul islam ibn taymiya allah ji kansa da rahama a lokacin watan ramadan ne ya zama waki yaƙi ya zama wajibi sai an fita Ko kuma ga azumi ga yaƙi sai shekul islam ya ce to yanzu idan mutane suka yi azumi kowa in yi azumi kansa zai amfana kuma azumin zai iya sawa mu samu rauni wajen yakar kafirai da haka sai ba da fatawar ya halatta kowa ya sha azumi in ya so a rama daga baya domin a je a wancan yakin saboda wancan yakin yanzu shi ya fi muhimmanci mutum ne ya tawo ittikafi masallaci da azumi in ya zo ittikafi wa zai amfana shi ne kuma matarsa ba ta da lafiya a gida da ya tsaya ya jinyarta da ya zo masallaci ya ita kafi wanda ya je ya yi jinyarta har ga Allah kai ba wai matarsa ba ma mutum da ya taho ya ita kafi a masallaci da kuma akwai wani mabukaci wanda sai ya tashi ya yi tafiya da kansa sannan bukatar wannan mutumin za ta biya to gwanda ko da ya yi kwana biyar a itikafin ya kasa itikafin ya sallama itikafin ya je ya raka wancan din domin ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wali an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa shahran fil masjid ni in raka dan uwana domin bukatar sa ta biya shi ya fiye min fiye da in itikafi wata ɗaya a masallaci haka halka imam tabarani da wani sassan rawaito daga abdullahi dan abbas wata rana ya shigo masallaci ana tsaka da itikafi sai ga wani mutum a cikin tagumi da damuwa sai ya matso kusa da shi ya ce mali araka iban ya na ganka a cikin damuwa ya ce wallahi ni bawa ne ubangidana ya rubuta mini takardar cewa in dai na iya tara masa kuɗi kaza to ya sallame ni na zama ɗa kuma ba ni da kuɗin ban san inda zan samu ba Abdullahi dan Abbas ya ga ba shi da kuɗin da zai bayar sai ya ce to ah ko in je in masa magana ko zai rage maka wannan ba taimako ba ne sai mutumin ya ce to ka je mana ana tsaka da itikafi Abdullahi dan Abbas sai ya fasa itikafin sai ya ibi takalmansa zai fita kun ga mutum ya fita itikafin sa ya warware sai mutumin ya janyo shi sai ya ce a'a a nasita ma an ta'alai ka manta cewa ita kafi kake ya ce a'a ban manta ba walakin ni sami'tu sahiba hadal al Ya ce sai dai na ji wanda yake kwance a kabarin nan sai nuna kabarin manzo Allah sama na ji shi yana cewa wali an amshi ma akhi fi hajati ni in raka dan uwana dan bukatarsa ta biya ahabbu ilayya min an a'takifa 20 sanatan fil masjid gwanda in yi haka akan in yi itikafin shekara ashirin ah to ko ke ce yanzu misali <clears throat> sai kika zo da wannan wayar sai wata kawai ta ce da Allah an gama tafsirin nan za mu yi magana da ke sai kuka fita sai ta ce wannan wayar takin ina santa siyar min da ita dubu ɗari naira dubu ɗari sai ki je ganin to ki siyar mata mana sai ki je ko ta dubu talatin ne ki siya kafin ki yanke shawara sai wata ta zo ta ce da Allah baiwa Allah ina so in taimake ki amma za ki siyan min da wannan wayar zan baki naira miliyan ɗaya ai ina ga ko sallama ba za ki yi wa wannan ba ko ko ba haka bane ko shakka babu wacce za ki kyama sai ina zuwa wataƙila ma hararar ta za ki don ta ji haushin ki ma ki siyan mata da hujja to shi ma Abdullahi dan Abbas ya zo yin itikafi dan ya samu aljanna sai ya ga kuma cinikin da ya fi itikafin tsada sai ga ai gwanda ya tafi wancan akan ya zauna ya ce a'a ba na fasa itikafi ne ba wai mantawa ne ba ga abin da ya fi itikafi shine in je taimaka maka bukatar ka ta biya to allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wanda suna yin ibada wacce iya akan su za ta tsaya wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka wanda amfaninta yana tsallakawa ma ya kai zuwa ga wasu sannan mutane ne da ba sa zalunci kun san me yasa ba sa zalunci da sun san akwai ranar alkiyama da za a zo a tsayi da su me isa ne aka ce kan mu yarda da kafirai saboda kafiri baka amincewa zai zalunce ka tunda shi bai yarda da ranar tashin alkiyama ba waɗanda suka yadda da tashin alkiyama kuma suke waɗannan ibadojin Allah ce ula'ika ala hudan min rabbi waɗannan su ne haƙiƙanin waɗanda suke kan shari'a daga ubangijinsu ba waɗancan waɗanda su kam Allah ya sanya rufi a cikin zukatansu ba da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulunna la nan allazina kafaru in antum illa mubtilun su wayannan ba haka suke ba su sun yarda sun gaskata da cewa akwai alkiyama su wayanta Allah ce kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la yaqilun wayannan kuma sai Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun lalle wayannan su ne masu rabo al muflihuna su ne marabauta duk duniya ba a taɓa samun wata kalma mai daɗi da ta kai kalma alfalahu ba ko a wane yare kuma a yaren hausa muna cewa rabauta a yaren larabci ana cewa alfalahu a yaren turanci fa ana cewa success ban san da yarabanci ya kuke cewa ba ya kuke cewa da yarabanci eh ku faɗa mana in ba tsoro ba sun ji tsoro a basu ruwan maɗaki. da za ku tabbatar da cewa lalle duk duniya ba wata kalma mai daɗi irin kalmar rabauta musamman aljanna ma in ka same ta za a ce ka rabauta in ka ci riba a kasuwa ka rabauta in kika auri miji na gari kin rabauta in miji ya samu mace ta gari ya rabauta in ka haifi 'ya'ya masu kirki masu mutunci ka rabauta idan ka gama da duniya lafiya ka rabauta kai duk wani abu mai daɗi in daɗinsa ya kai daɗi sai a kai shi kalma sai a kai shi gidan rabauta to shi yasa sai Allah ya zaɓi kalmar sai adireshin ɗin yan aljanna da ita sai ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna ba anan kaɗai Allah ya ce musu sune al muflihuna ba a cikin suratul baqara الله يأتي ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حكى الله سبحانه وتعالى كما أتشين سورة المؤمنون يا أبو مؤمنين أفرقون تيتشي مي بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الله تعالى المؤمنين سنسام ببربو قد أفلح المؤمنون سنشاقة سنغنغدي سنجدات قد أفلح المؤمنون haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa su goma sha uku, bai taɓa rantsuwa mai yawa a ƙur'ani a waje ɗaya ba irin wajen. to a cikin rantsuwar sai ya ambaci zuciya ta ɗan adam a ciki sai ya faɗa haɗarin zuciya a cikin magana sai ya gwada mana haɗarin zuciya ya nuna mana cewa kuma ba ƙaramin aiki ba ne mutum ya iya tsarkake zuciyarsa ya hana kansa faɗawa cikin haɗarin nan sai gwada mana cewa to duk wanda ya iya tsarkake zuciyarsa ya samu babbar wa shamsi wa shamsi wa duha wala qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha wa samai wa ma نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها afuwar rantsuwa goma sha ɗaya Allah ce wa shamsi ina rantsuwa da rana saboda mahimmancinta a rayuwar mutum da in ta ɗauke kuma an shiga garari waduha ina rantsuwa da hantsi hantsin gwauro wanda yake fitowa bayan safiya ta kauce kafin rana ta yi ina rantsuwa da wannan saboda muhimmancin sa a rayuwar mutum wal qamari wa idza talaha ina rantsuwa da wata in ya biyo ranar wal layli idza yaghshaha ina rantsuwa da dare idan ya zo ya lullube duniyar gaba ɗaya ya hana ganin rana was sama'i wa ma banaha na shida kenan ina rantsuwa da sama na bakwai ina rantsuwa da abin da ya gina sama wal ardi ina rantsuwa da ƙasa na takwas kenan wa ma fahaha na tara da wanda ya shimfiɗa ƙasar shine Allah wa nafsin ina rantsuwa da zuciya wa ma sawaha na goma sha ɗaya kenan da kuma Allahn da ya sanya zuciyar ya daidaita ta fa alhamaha fujuraha sai Allah ya sanya wa zuciya fajircinta da haka akwai zuciyar da ‘yar iska ce lamba ɗaya. Wa taƙawaha kuma Allah ya sanya mata taqawa ya zanto akwai zuciyar da ita kuma ta kirki ce ta garje. Duk inda za ka yi ka juyar da wancan ‘yar iska ba za ta dawo daidai ba. duk yanda za ka yi kaɓatar da wannan tagarin baka isa ba to amma fa zama na gari fa ba aikin rana ɗaya ba ne Ba ture ce it's not a day job to be a good person to good to be a pious it's not a good a day job ba aiki ne na kwana ɗaya ba you need to strive sai ka tashi tsaye to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kad aflaha man zakka, duk wanda ya iya tsarkake zuciyarsa ya raba ta da dukkan wani abin da zai kai ta zuwa gidan fajirci hakika ya samu babban rabo waqad khaba man dassaha wanda ko ya bar zuciyar tasa ya take ta yi ƙasa da ita ya wulakanta ta yasa ta yi datti haƙiƙa ya taɓe to don haka 'yan uwa anan ana ba mu satar amsa an ce mana wa'anda suke kaza suke kaza su ne masu rabo to me ake so mu kenan mu ma mu yi abubuwan dan mu zama masu rabo duba da kanka kai wa kanka adalci yanzu aka zo da wuta aka zo da aljanna aka ce yanzu dai kai ka kula sosai ga ayyukan da ake yi a shiga aljanna ga ayyukan da ake yi a shiga wuta yi wa kanka hisabi kai ka ɗauko ayyukanka ai kai ka yi su ko to auna ki gani a ganin ki in ke ce mai rabawar aka ce ki yi adalci a ina za ki sa ki eh a ina za ki sa ki ko a ina za ki sa kanki <laughs> kun ga dai akwai garari kenan ko <coughs> to amma Allah subhanahu wataala yana gwada mana yadda za mu yi mu tsira mun Allah subhanahu wataala baya son ya gamma a cikin damuwa yuridu Allah li yubayyana lakum yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min والله غفور رحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Allah kullum yana so ya muku bayani daki daki don ku ji ku gane yuridullahu liyubayyana lakum shi yasa yake mana bayani dalla dalla wa kum sunan allazina min qablikum kuma Allah ya nuna muku hanyar mutane na gari da suka kafin ku ya tuba alaikum kuma Allah ya karbi tuban ku wa kana Allahu ghafurur rahima wallahu yuridu an yatuba alaikum والله يريد أن يخفف عنكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون an أن أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله Allah subhanahu wata'ala kullum yana so ya karɓi tubanku amma su kan masu bin sha'awar son zuciyarsu so suke yi ku karkatar babbar karkatar da ba za ku dawo ba shi kuma Allah yana so kullum ya sauƙaƙa muku yadda za ku bi ku shiga aljanna Allah ya san ya halicci ɗan adam yana da rauni shi yasa sai zan ta hanyar shiga aljanna za a iya aljanna na nan at affordable cost ba wani farashin aljanna da ɗan adam ba zai iya samun sa ba amma yanzu jin daɗin rayuwar duniya akwai jin daɗin da ya gagar kowa sai 'yan tsirarin mutane yanzu a nan a cikin mu waye baya son cin naman ɗawisu akwai wanda baya son cin naman ɗawisu don Allah yadda yake kyakkyawan nan masha Allah tabarakallah ai ko dan ki haifi ya mai kyau ma kya ci naman ɗawisu amma na kalubalance ku dinna akwai wata ta taɓa cin naman ɗawisu babu in kuma akwai ta ta tashi tsaye magani. gani gidan sarki oba wa na oba ba amma ku aljanna fa me yasa ba ku ci naman dawisu ba Wani ba ku da kuɗi amma masu kuɗi eh, in ma ɗari suke so za a kawo musu naman gada ko naman barewa daɗi ne da shi amma mafarauta sai sun shiga jeji sun sadaukar da rayuwar rayuwarsu suke kawo mota da haka in an kawo ta ba kowa ne ke iya siya ba farashin ta tsada ne da ita شيسا ابن الكيم الله يجيك أنت دراما يكتوى يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان yana yaban aljanna yace ya sil'atar rahman ya ke wannan abar siyarwa ta ubangiji mai rahama ya sil'atar rahman lasti rakhisatan wallahi ba a banza kike ba ki da arha ba arha ne da ke ba bal anti ghaliyatun lallai kina da matukar tsada alal kasalani ga mutumin da yake da kasala ya sil'atar rahman ya sil'atar rahman ya ke wannan aljanna haja ta ubangiji ainal mushtari ina masu son su siye ki falaqad uridtu bi aisar al asmani gashi nan an karyar da farashin ki farashin ki kowa zai iya siya in ya so Don haka me ka tsaye da sallah ne ka kasa ne me ka da zakka ka kasa ne kai in kana so ka zama mutumin kirki a rana ɗaya zaka zama amma kana so ka lalace sai ka sha wahala kafin ka lalace din kuma lalatattun su ki karɓar ka kai ta yi isti'a kai ta yi isti'a shi ku Allah da ka yi kaɗan sai ya karɓe ka ya ƙara matso da kai ya ƙara kusanto da kai saboda ka mu dauki mu dage mu yi ƙoƙari mu gyaru na gaya muku cewa za mu tsawaita wa'azi da yawa fiye da matsaloli na ilimi masu yawa tunda mata su sun fi sha'awar wa'azi fiye da zunzurutun karatu na'am wa minan nasu ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه عاد ربنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فباشره بعذاب أليم الله يتي ومن الناس حقيقة أشكم متاني أكوي من يشتري لها الحديث wayanda دسكي zuwa سجيس سيو لها siyo lahawul hadis akwai wanda zai je siyo lahawul hadis da kudinsa li yudilla an sabilillahi domin ya batar da mutane ya hana su bin tafarkin Allah ya je ya siyo lahul hadis manufarsa shine ya hana mutane bin tafarkin Allah wa yattakhidha huzwa kuma sa'an nan sai ya dinga rikar wannan sana'a ta sa ta siyo lahawul hadis a matsayin abin da zai dinga yi wa manzon Allah izgili sai Allah ya ce ula'ika lallai waɗannan mutanen wannan mutumin da ire-irensa da masu bin sa wayanda suke siyo lahul hadisi domin su batar da mutane daga tafarkin Allah lahum azabun muhin azaba ta wulakanci ta tabbata ga su ranar alkiyama za a sa su a wuta in an sa su a wutan a dinga kifa fuskar su kasan su yana saman su ya dawo kasa a dinga kwara musu ruwan zafi ta saman kawunansu a dinga tattaka su ana jikin jikinsu ana musu bulala da bulala ta karfe ana gutsar hanjin cikin su ana zagonyar da fatar su ana yi musu nau'o'i na azaba daga cikin alamomin su Allah ya ce wa idza tutla alaihi shi wannan mutumi in aka zo aka karanta masa na ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya baya yana mai girman kai yana ganin ba a isa a yi mai wa'azi ba kuma ba zai ba ka Allah ya suna'aha sai ka gani da shi da wanda ba su ji ba duk daya Allah ya ce to fa bashirhu bi azabin alim lalle kai masa bushara da azaba wacce take mai radadi to wannan ayar wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ula'ika lahum azabun muhin malaman tafsiri suka ce ta sauka ne akan annazar ibnu al-harith an rawaito daga qatadatu ibnu di'amat as-sadusi yace ta sauka akan al wal mughanniya ta sauka ne akan zabiyoyi an san zabiya ko mawaƙiya kenan irin kamar yanzu DJ kenan zamu ce ko kuma mawaki? irin masu kiɗa-kiɗan nan da masu waƙar da masu kiɗan gaba ɗaya da 'yan amshin da masu saurara su ne al'ainat ita ce zabiya wacce take zuwa ta rera waƙar ko kuma wacce take zuwa tana kaɗa molan ko tana matsa fiyano ɗin ko jita ɗin ko da waye da sauransu an fahimta ko ah, eh, ibn sa'id da muqatil ibn hayyan kamar yadda ibn jaririn kabari ya rawato da isradin yake akwai rauni a cikin sa cewa ta sauka akan annabar ibn al harith da abdullahi ibn khabal wayannan kuma wasu gunguma gunguman arna ne da aka yi su a maka wanda suka yi wa manzon Allah alaihi rashin mutunci na ƙarshe ku duba hakurin manzon Allah sallallahu alaihi da kau da kansa amma duka waɗannan biyun da ya samu dama a kansu ya yafe wasu amma wallahi su bai yafe musu ba sai da ya ce a kashe su domin nazar ibn al-haris an kama shi a yakin badar maza Allah ya ce a tsame shi a cikin jama'a aje a kashe shi su bi a kashe a yakin badar a cikin fursunonin yakin da aka kama ya ce a kashe ni maza Allah ya ce ku tafi ku kashe shi aka je aka fita da shi waje aka kashe shi sabran aka ɗaure shi aka kashe shi shi kuma abdullahi bin khatal manzon Allah da ya shigo maka da ya zo buɗe makka manzon Allah ya bada kwaman ya gaya wa sahabbansa uqtuluhu manzon Allah yayi ba zai kashe kowa ba amma ya ce in ku ga abdullahi bin khatal uqtuluhu walau kana mu'allikan bi asaril ka'aba ko da ya lulluba da ka'aba kun ga dai ba a kisa a cikin harami amma manzon Allah ya ce akan shi kuma sai da aka kashe kafiri to bari ku ji tsiyar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi annatar ibn al-harith shine wanda ya zo yake cewa da manzon Allah in dai wannan qur'anin shine gaskiya to ka gaya wa Allah ya saukan mana da duwatsu daga sama ko ya zo mana da azaba in muka mutu sai mu yarda shine Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi ji dan iska amma wannan mutum ba shi da mutunci to kari akan haka da shi annadar ibn al-harith ko rike sunansa ko tunda an yi wasan kwaikwayon aka gama aka ce waye acto din ko sabon shigowa ne kuna gane ku ce ai acto din shine wani waye boss din ya ce ai wane ne ku ji sunan indiyawa mai wahala amma kaga duk ana rirrikewa an ce wannan khan wannan waye wannan kafiri ne wannan musulmi ne waccan da wace uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ya kamata in an muku tafsiri ma an tashi in ana tattaunawa ya kwa batun karatun nan waye ma mutumin nan da ya kaza ce a shine nazar ibn al-haris ai da shi da abdullahi ibn khafal shi yasa ake gaya muku ba na ga kawai da ce muku wani mutum da wani mutum eh qatala daudu jaluta yace daga ji wani ya kashe wani ɗayan ya kashe ɗayan wa aka kashe yace to shi dai bai gane ba amma dai ya ji an yi magana kisa a ciki to ba haka zani ba shi annabar ibn al-haris da abdullahi ibn khatal gabaki ɗayansu da suka ga manzo Allah suma ya fara tara mutane ana yi masa biyayya sai suka tsallaka yaman sai suka siyo baiwa an san baiwa ko ku yanga. to ku yanga kuma kowace gwana ce wajen iya kiɗa da waka kyawawan 'yan mata kuma to sai su zo sai su buɗe kamar yanzu yadda ake buɗe gidan kallo da manzala suna ya fara wa'azi ya fara tara jama'a sai su dinga cewa ya ku mutane ku zo mun zo da irin kyawawan 'yan matan nan na yaman sun iya kiɗa da waƙa za su ba ku dariya su yi muku waƙa su yi muku karairaya su girgiza su rautaya su juya ku zo ku muhammadu ba shi da irinsu to ka san zuciya kuma ana nan ana nan wanda Allah bai rubuta masa rabo ba sai ya kewaye ya tafi wajen Abdullahi ibn Khadal ko wajen Nazar ibn al-Harith kamar yanzu ne an sa wa'azi anan wasu kuma su buɗe gidan kallo ko gidan rawa sai a zo wa'azi in ka zo za a yi ta ce maka dan me za ka yi kaza ya kamata kai kaza can kwa gidan kallo a yi ta ganin abin dariya a yi ta ganin abin waye da sauransu to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ce wa minan nasi a cikin mutane akwai man yastari lahawal hadith to yanzu idan mun fahimci wannan me lahawal hadith kenan kun ga yayi daidai da maganar kata da ko shine masu kiɗa da masu rawa ko to shine man lahawal hadisi in kun kula da nazo lahawal hadis ban ban tarjama shi da Hausa ba sai kawai na faɗe shi na ce lahawal hadis ko to an ce allahu ana nufin shagala kenan ko wargi an gane duk abin da zai shagalar da kai sunansa allahu shi yasa Allah ya ce alhakumut takasur musabaka da gasar tara dukiya ta shagalar da ku kun manta da lahira kun ga alha min allahawi haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin yin huduba ranar juma'a a Madina a lokacin ana tsaka da yunwa da rashin abinci a Madina sai aka ji labarin fatake sun shigo Madina dama ana ta sa ran cewa yau juma'a za su karaso za su zo da abincin ya so mai so ya je ya siya ana tsaka da haka sai kawai aka ji kiɗa alamar cewa ga kayan abinci sun zo da haka suka fitar daga masallacin ya Allah subhanahu ta ce kulma ma inda Allah khairun min lahawi abin da yake wajen Allah shi yafi fiye da wannan kidan da kuka ji ana yi wa min tijara kuma shi yafi daga wannan kasuwancin da kuke da haka allahu ana nufin wargi abin da namiji yake da mace na wasa da sauransu shi ma ana kiransa wargi kamar yadda Ibrahim kaisi yake faɗa lokacin da ya bar gida za a tafi picnic sai da ya bari 'yan mata sun yi nisa a kan hanya sun tsaya a wani ruwa rafi suna wanka sun cire kayan su sai je ya ɗauke kayan nasu ya haye bishiya sai da suka gama to shi akwai unaiza a cikinsu su yan sarki ita yake so kuma dole sai ta ƙasƙantar da kanta ta fito wajensa ta zo inda yake a saman bishiya domin sannan ya bata kayanta to da ƙyar dai aka yi masa hila ta raba ta raba gashinta ta rufe jikinta ta fito ya kasa ganin nata wannan yasa shauki ya ɗebe shi sai suka ce ka cuce mu ka sa mun makara gashi muna jin yunwa ya ce to in yanka muku taguwa ta mana kun ji neman suna sai yanka musu taguwarsa suka cinye taguwar sai aka tashi tafiya sai kuma ya sa kuka ba shi da dabbar da zai hau to sai suka ga karamcin da ya musu tunda ya yanka musu ya kamata wata ta mai lift to amma ya zaɓa tunda shi ma bai kawai yanka musu a sai ce shi unai zatun yake so ta yi masa list kai ka san akwai wata akwai akwai wani dalilin a cikin zuciyarsa to ita kuma sai ta ji kunyar kar ta karanta ta ce ba za ta dauke shi ba to shi kuma da ya hau wato sai i dinga nanikarta yana ta kokarin sai ya shagalar da ita daga abin da take to ƙarshe dai sake ba wannan baiti ya kamata mu kawo ba karshe da suka yi faɗa da ita sai yake ba ta labarin cewa ita fa ba ita ce matar da ya taɓa yi wa haka ba ita in tana takaman ma cewa budurwa ce shi ya je wa macen da take mai ciki ba kai ya ma je wa macen da take mai goyo da ɗan shekarar shekararsa ɗaya kuma wannan ɗan nata shekara ɗaya ga wani cikin a tare da ita tana tausaya masa a haka tana rarrashinsa amma duk da haka ta manta da ɗan takarkata zuwa gare shi sai ce wa misliki hubla qad darabtu wa murdi'in fa alhaytuha an zi tama'iman mighyali ko a wata ruwayan mihwali idza ma baka min khalfiha sarafat lahu bi shiqqin wa shiqqun indana lam yuhawwali yace fa misliki hubla ba ke ba ma da kike kyakkyawa ai wa rubbam ra'atin jamilatin misliki da yawa akwai kyakkyawar yarinya ki a kyau hubla wacce take ma da ciki mai ciki ma bata cika damuwa da wani mijinta ba ma ballantana wani kwarto katfarabtu ya ce to amma na je mata cikin dare kuma ta saurare ni ba ke da zaki dinga ga kai ba wa murdi'in ke ba ma wai mai ciki ba mai shayarwa ta kan bar mijinta ma saboda ɗanta yana kuka ta kyala mijinta ya ce to amma ya je wa wace mace mai ciki fa alhaituha ya ce sai na shagalar da ita na sa ta wargi kaga lahau kenan ko fa alhaituwa sai na shagalar da ita na mantar da ita an zi ta ma'ima ta manta da wannan dan yaron da aka lafta masa layu saboda neman tsari da can haka suke lokacin maguzawa miryali wanda ɗan ma yanzu tana yin konika da wani cikin na wani yaron tawarak tana tausaya masa in yi kuka tana rarrashin saboda nan gaba kaɗan za ta ajiye shi ta ɗau ɗan da za ta haifa amma duk da haka ko mishwali shekararsa ɗaya amma idza ma baka min khalfi sarafat lahu idan yayi kuka yaron yana bayanta in yayi kuka sai ta dan juya bi shikkin amma da dan rabin jikinta take juyawa wa shikkun indana lam yuhawwali ɗaya bangaren kuma yana wajen mu shi ba za a juya shi ba ko wa indi shikkuha lam yuhawwali ko wa tahti shikkuha lam yuhawwali to abin da nake so ku gane ku duba yadda wannan arne ne mawaki ne tun kafin musulunci amma duniya ta yarda cewa su ne larabawa idan ana maganar larabci duk abin da aka faɗa sai an kwatanta shi a ce ai su ma haka suka ce wannan ka'ida ta ilimi kenan to kun ga ya amfani da kamar lahau fa alhaituwa sai na shagalar da ita to kenan yana mata wargi yana mata abin da take jin daɗi take so don haka sai ta manta da ɗan don haka duk abin da zai iya sa ka kamanta da abin da kake zai iya zama lahau tun daga shi dan ya kamata ta kula da shi amma idza ma baka min khalfiha in yayi kuka daga bayan ta in sarafat lahu bi shikkin sai ta dan juya bangaren jikinta amma wa indi ya ya yahawwal yace amma ɗaya bangaren yana waje na shi ba za a juya shi ba saboda ita ma tana da maslaha kamar yadda yake so ya nuna kenan kun san ja'iri ne imrul qais to wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi a cikin mutane akwai waɗanda suke siyan lahawal hadis wargi wani abin da zai shagalar da su na alhadisi na magana to anan an samu maganganun malamai guda hudu kamar yadda ibn al-jauzi ya takaita su a cikin zadul masir magana ta farko abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi an rawaito daga gare shi kamar yadda ibn jarir ya rawaito da ibn abi hatim da abu hatim ibn abi hatim yace wallahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah wanda shine sarki abin bautar da ba wanda ya cancanta a bautawa sai shi abin da ake nufi da lahawul hadis shine kiɗa da waƙe-waƙe in ji wa in ji abdullahi dan mas'ud wanda a lokacin da kansa ya bi kirji yake cewa da yace ba wata aya a Qur'ani face na san a inda ta sauka na san akan wanda ta sauka na san a yaushe ta sauka na san manzon Allah yana ina ta sauka na san a kwance yake ko a zaune akan tudu yake ko a gangare akan dabba yake ko a tafiya a gida yake ko ba a gida ba yace kai da a ce na san mutumin da ya san Qur'ani sama da yadda na sani kuma dabba za ta iya zuwa inda yake da sai na hau in je in me ya sani ni ban sani ba to Abdullahi dan Mas'ud wannan sahabin shine yake faɗa cewa wallahi allazi la ilaha illa wa so uku yana rantsuwa yace abinda ake nufi da lahul hadith shine kida da waƙe waƙe da haka in zamu fassara sai mu ce wa minan nasi a cikin mutane man yashtari akwai wanda yake zuwa ya siyo lahawal hadith me kenan lahawal hadith kida ko kayan kida ko waka ko me waka haka ne li yudilla an sabilillahi domin kawai ya ɓatar da mutane su bar tafarkin Allah wannan ra'ayin Abdullahi ɗan Mas'ud ra'ayi ne matuƙa karɓaɓɓe wanda za mu kawo dalilai na ƙur'ani da na Sunna da suke nuna cewa e ƙwarai, da gaske lalle wannan ra'ayi ne karɓaɓɓe haka zalika an rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas shi ma ya ce abinda ake nufi da lahawul hadis shine kiɗa an rawaito daga mujahid ɗan jabar wanda ya ce na sauke alƙur'ani so hudu a gaban abdullahi ɗan abbas duk wata aya sai na tsaya na tambaye shi yaushe ta sauka kuma ina ta sauka kuma akan wa ta sauka kuma me yasa ta sauka kuma meye ma'anarta duk abin da ya kunshe ta shin an shafe ta ne ko ita ta shafe wata duka aya in ji mujahid shi yasa imamu shafi ya ce idan dai aka ce maka mujahid ya ce kaza a tafsiri to kawai ka tsaya nan ma ba sai ka ƙara gaba idan ja aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bihi kawai ya ishe ka iya wannan to shi kansa mujahid dan jabaru Allah ya ji kansa da rahama ya ce abin da ake nufi da lahawul hadis shine kiɗa da waƙe-waƙe sa'id ibn jubair wanda shi kuma shine a almajiran abdullahi dan abbas wanda Abdullahi dan Abbas da kansa yace ka je ka zama malami ka bada karatu har idan mutanen Kufa suka zo masa da tambaya suka ce da Abdullahi dan Abbas mun zo muna so ka gaya mana kaza da aya ce daga ina kuke in suka ce ai daga Kufa muke ce a a a kuka baro Ibn Ummi da Hama kuka taho nan wanda sai da ikai a duniyar tabi'ai dai ba kamar sa a sanin tafsiri Sa'idu dan Jubair Allah ya ji kansa da rama Hajjaj ibn Yusuf ne ya kashe shi a shekarar ta 95 to shi ma da kansa ya ce abin da ake nufi da lahawul hadith shine kiɗa ga ikirimatu maulabna na abbas albarbari wanda almajirin makarantar abdullahi dan abbas ne wanda yake baya rabo da abdullahi dan abbas ko gumi ko ɗari ko gida ko tafiya shi ma ya ce abin da ake nufi da lahawul hadith shine kiɗa li yudilla an sabilillahi ilm sannan a cikin almajiran abdullahi dan mas'ud akwai qatadata ibnu ta ibnu qatadata sadusi shi ma yace abin da ake nufi da lahawul hadith shine kada kada da wake wake sannan an rawaito daga wannan magana ta ɗaya kenan haka za mu ce wa minan nasi man yashtari lahawul hadisi a cikin mutane akwai waɗanda suke zuwa su siyo kiɗa ko kayan kiɗa ko waka ko masu waka li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin domin su batar da mutane ga biran tafarkin Allah ba tare da hakikanin ilimi ba an fahimta fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu kuma aka ce abin ake nufi da lahawul hadith allahu shine albatil duk maganar da take wacce take ta ƙarya ta banza ta iskanci ta batsa ta shakiyanci to ita ce lahawul hadith to sai mu ce wa minan nasi a cikin mutane man yashari lahawal hadis akwai wanda zai je siyo batsa da maganar iskanci da littafin shakiyanci da fina shakiyanci na batsa yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yastakhiraha huzwa sannan a an rawaito wata maganar daga Hassan al-Basri ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa abinda ake nufi da lahawul hadis shine dukkan abin da zai sa ka manta da Allah ko mata ce ka auro ta in za ta sa ka manta da Allah ta zama lahawul hadis kenan sai mu ce wa minan nasi a cikin mutane man yashtari lahawul hadisi akwai wanda yake zuwa ya siyo abin da zai mantar da shi daga Allah in an ce abin da zai mantar da mutum daga Allah is quite indefinite abu ne da komai ma zai iya shiga duk abin da zai iya sawa ka manta da Allah wani in ya sai mota sai ta sa ya manta da Allah wani in ya gina gida sai ya sa ya manta da Allah wani in ya siyo littafi sai ya sa ya manta da Allah wani in ya dinka tufafi sai ma ya fasa yin sallah saboda daɗin wannan tufafin da sauransu wani in yi abokanai sai sa ya manta da Allah to sai abu na ƙarshe wasu malamai suka ce abin da ake nufi da lahawul hadis shine shirka don haka wa minan nasu man yishtari lahawul hadisi a cikin mutane akwai wanda suke zuwa su siyo kayan shirka na bautar wani Allah gumaka da sauran silidilla an sabilillahi bighair ilm to nan gabaki daya da ƙarya da abin da zai shagalar da kai gaburan Allah da shirka da kiɗa dukkan su gaba ɗayan su za su iya shiga cikin ma'anar lahawul hadis. sai dai idan muka ɗauki tafsiri na biyu cewa duka abin da ya shagalar da kai ga biran Allah to shin akwai abin da yake sawa mutum ya manta Allah irin kiɗa da waƙe-waƙe babu shin shirka ba ta raba mutum da Allah tana raba shin ƙarya ba ta raba mutum da Allah to amma duka a cikinsu wanda ya fi dacewa da yashtari siya a ciki ana siyan ƙarya ne in dai zaka ce an sai ƙarya to dole sai ka yi bayanin yadda aka yi ko ana siyo shirka ita ma dole kana buƙatar ka yi bayanin yadda aka yi amma ana siyo kiɗa da kayan kiɗa ana siya ko ba a siya misali ce ai ya ce ai ka ga wani je je so ni kiɗa za a fahimta ko ba za a fahimta ba za a fahimta ko to don haka shi yasa malamai da yawa suka karkata akan cewa duka waɗannan abubuwan sun shiga ciki amma kiɗa ya fi su shiga kamar yadda ibn al-qayyim a jikin igasatul lahfan fi masayid shaitan ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama saboda haka ayar tana magana ne akan siyo kayan kiɗa iyayenmu mata kuna fahimta yanzu kun gane ma'anar wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi to tambaya anan sai wani ya ce dan me za ku ce min don na sai kayan kiɗa na siya ne don batar da mutane ni ban siya don batar da mutane ba kuma Allah ta yi li yubilla an sabilillahi wannan li din da aka ce li tana nuna dalilin siyan shine kaza kamar misali yanzu ne kawai sai in shigo sai in ga cin miƙe tsaye sai in ce a ya wance ke me yasa kika miƙe tsaye sai ki ce na miƙe ne dan in gaishe ka to idan aka wa yara tambaya aka ce me sababin miƙewar wance me amsa dan ta yi gaisuwa ko kenan in za ka ki faɗa da lalata sai ki ce kumtu na miƙe ne li wannan li ita ce in order to saboda in domin in hmm, an gane to shi yasa malamai suke ce mata lamun ta'lil lamun ce da take nuna sababi da dalili an saka wannan kyamarar ne don a ɗauki karatunmu ba wai don wajen ya zama ya yi ado ba ko to don haka shikenan yanzu wannan wanda yake da azaba mai raɗaɗi shine wanda ya je ya siyo kiɗa don ya batar da mutane to tambaya in kuma ya siyo ba don ya batar da mutane ba don ya ji daɗi kawai ba sai ce maka kaga bana ciki sai malamai suka ce ƙarya kake yi wannan liyu billa an ita ce kira'ar da aka samu daga malamai takwas Na nafi ulmadani don haka warshu da kalun haka suke karanta liyu billa an sabilillah ibn kasir almakki bazzi da kumbul haka ke karanta liyu billa an amma afwan banda ibn kasir da abu amr al-basri da haka da hafsu duri da susi da bazzi da kumbul su an samu a qira'ar su ne inganci daga annabi sallallahu alaihi sallama sai ce wa minan nasi man yashtari lahwa hadisi hadith li yadilla li yadilla a madadin li yudilla sai zama ya'un nan an mata ne mata fata ko maimakon damma sai ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yadilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa wa huzwa wannan annabi ya karanta haka kamar yadda ya karanta li yudilla to me fassarar li yudilla asalin kalmar dalal shine bata an gane bata mu kuma da hausa in mun ce bata mun sa wanda ake nufi da bata ko amma a larabci bata yana da ma'ana hudu ma'ana ta farko shine a nemi abu a rasa a nemi abu a rasa gashi kuma a daina ganinsa kamar aljani ya bayyana in ya kuma bace sai a ce balla ya bata mana ya bace ba wai ya bar tafarkin addini kawai ba ko shi yasa ma idan aka je da mamaci ya mutu an ɗauke shi an kai shi kabari in aka haɗa kabarin aka sa shi aka rufe shi sai a ce zallal mayitu fi kabarihi mamacin ya an rufe shi a cikin kabarinsa don haka abdalal ɓata tana nufin kamar a mutum ya danna layin zana fa ya zilla sai ya ɓata to abinda Allah yake nufi wa minan nasi man yashtari lahawal a cikin mutane akwai wanda zai je siyo kayan kiɗa liya zilla an sabila dan in ana neman tabarkin Allah ba za a same shi ba domin da wuya ya samu ya sai kiɗan kuma ya dinga zuwa sallah domin za mu zo mu ji Abdullahi dan Mas'ud ya ce ba ba ba mutumin da zai dirfafa kiɗa sai munafunci ya tsoro a zuciyarsa in yawan munafiki kuwa fa ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا ولا illa إلا وهم كارهون in aka ce masu gaskiya su yi nan marasa gaskiya su yi nan wanne ne zai zama tafarkin Allah gaskiya ko rashin gaskiya gaskiya in aka duba cikin masu gaskiya ba za a gan shi ba kun galiya liya billa an sabilillahi zai bata a gaba shi a cikin tafarkin Allah in ya tara kuɗi a madadin ya je ya yi abin da zai shiga aljanna da su sai je ya nemi abin da zai a shararanci ya je wajen karuwai ya je ya tata ya yi komai ana neman wa'anda suka yi aiki na gari da dukiyarsu shi ba za a same shi a wurin ba kun ga wa minan nasi man yashari lahawal hadisi li yadilla an sabilillah kira ibn kasir da abu amr amma daukata a ma'anar farko kenan ta an neme shi an rasa ya disappearing kuma wallahi alladhi la ilaha illa huwa duk mai jin kiɗa haka yake dan ka zaɓi ɗaya dai ba wanda yana jin kiɗa zai shigo masallaci ko akwai wacce za ta shigo masallaci da music ɗinta ana tafsiri tana ɗan ji haka yana ɗan tafarfasa mata zuciya zai yiwu ko waƙoƙin nan namu na yanzu na kiɗa kiɗan hausa za ki shigo da shi ne kina ɗan ji kina ɗan rausayawa wata ma tana ji da mijinta ya shigo sai ta dakata ma'ana sanda mutum yake ji baya kan tafarkin Allah li an sabilillah sannan ƙata abdalal yana zuwa da ma'anar so wanda zai iya cutar da kai soyayya da ƙaunar da za ta iya cutar da kai to kuma galibi in kana jin irin wa'annan waƙoƙin sai ka ji kana ƙaunar masu waƙa sun shiga ranka in mace ce tana yi wa namiji sai ki ji kamar ke ce kike wa namijin in aka faɗi wata sifarsa ta ƙauna da soyayya sai ki ji ki yana karkata zuwa gare shi wannan san kuma ya kamata in namiji ne yake wa mace da zara ana faɗa sai kawai ka ji kaman kaman ma kai ne sai ma ka dinga maimaitawa ana limshe ido ana wani karairaya ana rangwada ana rawa kamar kamar kai ka ce kai kake wa wata ba haka ake ba kiɗa to don haka abdalal yana zuwa da ma'anar so wanda zai iya cutar da kai ma ya sa ka makance ko ya sa ka mutu ma so baya sawa a mutu akwai wanda fa saboda tsananin san wacce yake so ya faɗo daga sama ya mutu saboda an ɗauke ta an raba shi da ita Majanunu laila da ya so laila da aka ɗauke laila gaba ɗaya sai ya shiga daji ya haukace kuma ya ce da hankalinsa ya ce wai suna cewa wai na haukace na haukace ya ce ni kuma na san ma abin da nake ciki ya maku na mahaukata kalu juninta bi man tahawa fa qultu lahum al-ishku a'zamu mimma fil majanini al-ishku la yastafiqu ad-dahr sahibuhu wa inna ma yasra'u al-majnun fil hin yace suna cewa ka haukace saboda wacce kake so sai na ce to ai soyayya ta fi hauka domin soyayya ita a 24 hours so kaɗan mutum yake haukar ai hauka kai a 24 hours in ma yayi a 24 hours din ba zai sati yana ta haukan ba wataƙila yana bacci yana wai amma shi ko wanda ya shiga cikin marari na so har a bacci ma soyayya yake ya shiga cikin damuwa amma so wanda zai cutar da kai kenan wanda ya zama dalal ya shiga daji ya kwana da kwanaki bai ci abinci ba ya ga wani mafarauci yace dan Allah in bi ka mana in ka samu dan abu in sa a baka yace to zo nan ga wata barewa can na taso ta ina ina neman ta sauraka yanzu zan je in koro ta in ta fada cikin tarko ka tsaya kai mana babu, in ta fada tarko ka cire mana ita yana zuwa ya koro ta ta fada tarko tana fadawa tarko majnunu laila ya zo yana zuwa ya kama bare wannan yana kama ta kawai sai ya kalle ta ya kalle ta sai ya fashe da kuka kawai sai ya sace ta ta tafi mutumin ya zo ya ce ina barewa ya ce ai da na kama ta kaga da na ga hancin ta yana kamar hancin laila ni kuma yana ga na ci abanan laila in na yanka wacce take kama da ita ya kore shi ya zanzaje shi yana zuwa kawai sai ya tafi inda garken bareyi yake yana zuwa ya ce lillahi ya zaba ya tilka ikulna lana laila ya min kunna am laila min albashari ya ce don Allah ya ku wa'annan barehi da kuke cikin wannan daji tambaya sai na zo in yi wai shin kwadan Allah laila anan nan take ne ko ku ita ma barewa ce ne ko kuma mutum ce ya ya samu matafiya suna cikin huta wasu suna bacci ya tarwatsa wajen ya dinga bala'i har sai da suka tashi ya ce ala ayyuhan nuwam wai hukumu hubbu usailukum hal yaqtulu ar-rajul al-hubbu sai kai ku tashi dan Allah ina so in tambaye ku sai da suka tashi sun zaci wani yakin ne suka ce wai dama so yana kashe mutum faƙalu na'am hatta ya rubda izamahu wa ya turku hairana laisa lahu lubbu haka fa yake in kuma ya ga laila din sai ya kau da kansa haka ita ma sai ta kau da kanta saboda hauka kila kilana muzhirun linnasi bughdan wa kullun inda sahibihi makinu to irin wannan san shi ne ‘ya'yan annabi Yaqub suka ji tsoron kan ya fada cikin wannan san lokacin da yake san annabi Yusuf. Suka ce, Tallahi, tafta'u, Qalu tallahi tafta'u ta zukura Yusuf hatta ta kuna harban ta kuna min haliki. suka ce wallahi ba in kana ta tuna Yusuf din nan a zuciyarka fa za ka zama hararagarke idan ka zai makance ko ma ka mutu shi yasa da ya tashi ya ce ya asafa ala Yusuf wayyo Allah na na tuna annabi Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kazim idan sa yayi fari tas ya daina gani ma kullun a cikin fushi yake da damuwa qalu sai suka ce tallahi إنك لفي ضلالك قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ba sun yi amfani da kalmar dalal ba suka ce tallahi hakika mun rantse da Allah kana nan kan batanka amma ba bata na bata ba bata na soyayyar da za ta iya sa mutum ya rasa rayuwarsa ba. guda ka duk wanda ya sarki jin waƙa, to sai yayi soyayyar da za ta kai shi ta baro domin in dai namiji zai ji waƙar mace sai ya yi sha'awa in mace za ta ji waƙar namiji sai ta yi sha'awa da aka da kin ji mijinki ya ce ka wannan tana burge ni wallahi da aka ta ce ɗan tsaya tukuna me sai ta burge ka ya miki bayani namiji ma da ya ji matarsa ta ce ni daɗi na da wani wallahi ya iya rawa ya iya waka ta ka tattaye ta ce ko ni ko shi ko ba gaskiya ba a'a to ai ba zai yi ba saura biyu ba ta sauko ba a haɗa gudu da su saduwa dole dai a zaɓi ɗaya in ba ka mai da mai kika gani har kika ce ya yi miki kun ga kenan ya ja ta zuwa ga wani sandar ba gaira ba da ni. ko ku duba duka dalilan sha'awa ne ke sawa ka so mawaƙa ba in dai waka ce ta kiɗa ba waka ce ta Allah da annabi ba shi sa yanzu ma za ka ga 'yan hip hop ake ta mai hip hop yanzu su wannan musicians din sun fi fifita kiɗan akan maganar mun jima tupac yana waka mun san me yake cewa ba wakar kawai muke ta ji muna ta ji yana ta yi yana ta yi muka ce to me yake nufi ne waya shi akwai wata magana da yake cewa all what i want to do all what i want to say is that i will really think on sai wani sai da wani ya zo ce ba kun ba gane da yake nufi muka yi eh, eh, eh, kawai mu za mu ta jin waka kiɗan ake ta maimaita kuma yanzu an lazimta maka dole sai ka ji kana kasuwa za a huce da ita wani zai kunna ba yadda ka iya waka ba daɗi ba kuma amma da za a sa maka kiɗa to shi kenan sai ga ana taran gani saboda mun dauɗa mara sai mun yi kata-kata da waƙoƙi da kiɗa insha Allah ko za mu kwana nawa sai mun ƙara انا دابا نقول ان شاء الله باقي اربع دقائق خلاص آه، انا ديكو باقي هنا باقي وانتظرنا كيف تنتظروا ومن الناس من يشتري لها الحديث ليضل عن سبيل الله دومين الرأي يقول أتكي إرمو أنك ونجد باسد تبس wani amfani sannan abdalal tana zuwa da ma'anar mantuwa ga yadda abu yake kuma sai mutum ya manta ya kuskure ba ya tafi wani wajen daban الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم نعم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تذل إحداهما تذل ko kun ga ballan tubil Allah ne idan za a yi harkar bashi in za a yi rubutu don an samu sakatare da wanda zai dau bashin da wanda za a ba bashin to wasta shahidu shahidai ne a nemi shaidu guda zai min rijalikum amma cikin maza ban da mata fa in lam yakuna rajulain idan aka samu ba a samu maza biyu ba to fa rajulun duk inda za a je a nemo namiji daya a imra'atani kuma a nemo mata biyu a madadin maza namiji ɗaya saboda mace rabin namiji ce amma rabin namiji a kuɗi ko a kyau ko a fahimta ko a ne saboda yadda Allah ya tsara wa mace kwakwalwarta akwai abubuwan da take ba wa muhimmanci to don haka abin da yake ku kuna ganin sa da muhimmanci ita za ta iya manta shi ba wai ana tauye haƙƙin mace bane kun gane ko inda wata ta fito tana ta kurare tana cewa ya manzon Allah zai ce ma ra'aytuna qisasu dinin mu'aqqalin yaya annabi zai ce bai gama su tawayar hankali da addini ba ta ringa bala'i tana ce malamin yace kwantar da cool down please kwantar da hankali ki ai ba da ku annabi yake ba ki ta ce ko da na ji tana kunci sai ce ta ce to dawa annabin yake yace ai da suna na Aisha yake su ne na kisa dinin wa suna na Hafsa zuwan mu'atiyya eh mana su ne rake fasu dinin wa akada su ne suke da tawayyan addini da hankali haka haɗa su da mata yanzu ku ko yanzu ba addinin ma ba hankali. ku hankalin ma ba addini kawo kuma ya bata amsa da ta dace da ita inda ba da rashin kunya ba ya Allah zai ce kaza ke ko ki tashi ki ce naki to sai Allah ce an da kuma saboda koda ɗaya su za ka ne za ta manta kaga sai aka yi amfani da kalmar salal amma ana nufin mantuwa abin da ake nufi da mantuwa kuma shine a tarku barin abin da yake shine daidai to duk wanda ya durfa fi kiɗa wallahi sai ya bar abin da yake daidai shi yasa ibn al-qayyim a cikin irasatul lahfan ya kawo wasu baituka na waka masu kyau yace tuliyal kitabu fa asrafu laqibatan لكنه إطراق ساه الله فأتى الغناء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادد فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي ya ce tuliyar kitabu an karanta musu alkur'ani fa fara kula fatar da an karanta alkur'ani sai ga sun sun da kai la fatar ba wai dan tsoron Allah ba lakin na huyi sarafu sai dai abin da ya sa suke yin haka irin sun kuyar da kai ne irin na mutumin da yake mai rafkanuwa mai yawan mantuwa mai shagala akan al'amarin da abin da ya waje ba a gare shi amma ya dali wa asal amma ana fara waka ko kida bakal hadir sana ku ga an fara rangaji kaman jaku kaman jakuna wallahi ma raqatu li ajalillahi yace na rantse da Allah ba wanda zai rawa dan Allah akwai wanda zai rawa yace Allah zai bashi lada ne yace insha Allah a rawan nan ina tunanin duk karaya ɗaya lada goma kai kanka kai rawa ne ka san me kai yanzu a gaban sirkaki ba za ki ta karya kugu kina rawa ba in tana nan za ki ce kai tana da mutunci kar ta gaba da mutunci to lokacin da ta tafi ba shi da mutunci <laughs> bare kuma a gaban maza ki kwaso shoki ko kunan ba ku kwaso shoki a arewa ne ko sheki tibogo kun san kwa me suke nufi oya shek godi. to ki je ki shekin bodi a masallaci mana in kin isa ana yi a masallaci yawwa ai duk shedancin duk shedancin shedan bai zai shigo masallaci ya sheki bodi ba ko ana yi وأتى الغناء فكالحزين تناهم والله ما رقصوا لأجل الله تدمي تجي دف قنقاتي ومزمار دا الغيتا ونغمة شادن da kuma dai music na mai kiɗa to sai ce fa mata ra'aita ibadatan bi malahi ka ga yaushe aka taɓa bautawa Allah da kayan warki da kayan kiɗa to ka kalli duk masu kiɗa da rawa ka kula kitabu alaihim lamma ra'aw taqayidahu bi awamir wa nawahi Qur'ani ne ya musu nauyi da suka ji Qur'anin a da baibaye da cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza sami'u lahu ra'adan وبرقا إذ هوى زجرا وتخويفا لكل manahi. sun ji alƙur'anin yana rugujin tsawa faran kwaɗace a ciki da walƙiya saboda alƙur'ani yana tsawatarwa yana tsoratarwa akan a daina aikata abubuwa da suka ga haka wara aitu a a gama ƙafi'in lin nafsi an shahawatiha sai ga qur'ani zai hana su abin da suke so na sha'awar zuciyarsu ya zafha hal mutanani kai mamakin yadda aka yanka wannan rai yanka wanda ya kai matuƙa sai yake tawa a tasama ku muwafiqan aghrabaha sai ga kiɗa kuma ya ku kuma kiɗa da waƙoƙi sun yi daidai da abin da zuciya take so muwafiqan aghraba fali ajli la fali ajli zaka gada abi jani daga yasa ake san kiɗa saboda da ka fara cike ka an fara tsotsa maka inda yake maka kaikayi kaji ana dan faɗan wasu 'yan abubuwa kuma za ka ga waƙa da tafi daɗi ita ce wacce aka fi yin shegantaka a cikinta a'azabu shi'iri atzabu ta zo wani tana ta yabon mutum tana ta faɗa masa ƙarerai da ƙarya take ita ma ta sani Allah ba ya san ƙarya take shi ma ya san ƙarya take ita ma ta san ya sani shi ma ya san ta san ya sani Ke ma kuma da kike ji kin sani a duk da haka ai ta ji saboda haka ɗan uwa kiɗa yana da matsala ya sace ala kullahum qawla abdin nasuh haqqun nasihati an tusama mata'ali man nasu fi dinina bi anna al-ghina sunnatan sunnatun tuttaba وأن يأكل وأن يأكل المرء أكل الحمار وأن ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وهل أنكر القوم إلا الكتاب ويذكرهم الناي وحب الغناء وياسين لو تليت من صدع yace ka gaya musu magana ta bawa nasiha ita kuma nasiha in an yi ta wajibi ne a saurare ta mata aliman nasu dini ne na bi annal ghina sunnatun tuttaba wa ya gaya mutane cewa kiɗa da waƙa sunna ce da za a bi ta ko mutum ya je dinga cin abinci irin cin jakai ya zo ya dinga rawa a gaban jama'a har yana faduwa in ka tambaye wasu ma kiɗan zai ce wai addini ce kirna, bi hubbil ila ai san Allah ne yasa muka ma fada cikin maye muka shiga da zaba yace wa hal askara al qawma illa sita ƙarya suke wannan abincin ne yasa suka shiga maye yace haka kada molo ko ganga ko kuntigi ko sarewa ko algaita ko hukuma ko komo ko ma menene dai aka buga to shine yake sa su yi maye wa hubbul gina da tsabagen san waka da za a karanta surati yasin tun daga farko har karshe ba ko ko ko ke zo ba za wannan ita ce ma'anar al-afdalal na uku li yudilla an sabilillahi abu na karshe kuma shine mutum ya fata ya bata barkin Allah yayi hanyar wuta to a qira'ar ibnu kafir da abu am wa min an-nas man yashtari lahu al-hadisi li yudilla an sabilillahi sai zama lamun ba lamun ta'lil ba ce ta zama lamun al-aqiba kenan ma'ana duk wanda ya fi kiɗa da kayan kiɗa to ƙarshen al'amarinsa shine zai tsaka sai ba da suka ce a to dama shiryayye yana zuwa ya siyo kayan kiɗa ne fa in kana huwa ba kai sayabin sai suka ce ai liyartaka bil dalala ma'ana abin da ke nufi shine dama batacce ne to in yana nan batacce lamba daya to yanzu in ya siyo kayan kiɗan zai zama batacce lamba ɗari a kira'ar jimhur kuma Liyu billa قراءة ناشد ده عاصم الكوفي ده علي الكفائي دا حمزة الكوفي ده يعقوب الحضرمي دا ناشد دا دا دا يزيد بن الأعقاع المدني ده حمزة قراءة التقومة ده كما آه، أبنا ده خلف قراءة التقومة والرغم ده تقوى سنكم سنة لي ليضل عن سبيل الله دومين يقتد ده بتاني سدين بنت فرجين الله ودك عن هذا إن خرج ما للذي قتد بتاني wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin to za dakata a nan gobe Allah ya kai za mu kawo dalilai daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai da suke suka tafi akan haramcin kiɗa da waka kuma ma ya kamata ma yi bayani mai cece waka ma me kiɗa sannan mutum me ya halatta a waka da akwai waka da ta halatta gashi ni ma na gaggawa kuwa akwai wacce bata halatta ba amma larura za ta sa a kawo ta a kafa hujja da ita kamar yadda muka kawo ga imrul kai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa